Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 30 ga watan Yulin shekarar 2018 kan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Hausa dan mai suru za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanan labarai. Murabus ɗin shugaba Robert Mugabe a shekarar da ta gabata ya janyo hankalin mutanen da ba su taɓa tsayawa takara ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa bata amince da gina katanga akan iyakan Amurka da Mexico ba. jam'iyya mai mulki a kasar cambodia ta bayyana cewa ta lashe dukkan kujerun majalisar kasar abinda ya mai da kasar karkashin jam'iyya daya kanan labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wasu 'yan bindiga da ba a san ko su ne ba sun kai sabon hari a karamar hukumar gasol ta jihar taraba kuma sun kashe mutane sama da shida suka fito daga cikin gidan sarki sai suka shigo gidan muna sai suka shigo ɗakina suka buga kofa suka shiga ɗakina suna cewa ka fito ka fito su uku da bindiga a hannunsu ka fito ka fito sai ya ce na am sai ya sauko daga kan gado da safiyar yau litinin ne kuma majalisar dokoki ta jihar kano ta tsige kakakinta ta kuma mai gurbinsa da mataimakinsa lamarin da ya sa masu fashin baki akan siyasa ke cewa ta iya yiwuwa akwai wani abu wanda nan gaba zai fito wanda zai nuna cewa wannan abubuwan da ake na dambarwar siyasa da kuma tsige jagoranci na, majalisa watakila zai iya za a alakanta shi da irin wannan shugaban muryan amurka amanda barnett ta buɗe wani taron bita da muryar amurka ta shirya wa 'yan jarida a kan yaƙi da cutar shan inna ko polio a turanci. bayan haka yusuf aliyu harande na tafi da shirinsa ilimi garkuwan dan adam sai kuma ra'ayoyi da kuma saurare kuke aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Murabus ɗin da shugaba Robert Mugabe a shekarar da ta gabata ya janyo hankalin mutanen da ba su taɓa tsayawa takara ba. Hakan ya sa suka shiga siyasa a wannan zaɓe mai ɗimbin tarihi da ake gudanarwa a yau Litinin. Na farko tun samun 'yancin ƙasar Zimbabwe ba tare da Robert Mugabe a cikin 'yan takara ba. 'Yan takara guda biyu da suka fi kowa masoya ba su kaɗai ne sababbi ba a wannan zaɓe. dan takara mai zaman kanshi shine na uku a jerin 'yan takara da aka buga a katin zaɓe, biyo bayan dan takarar da ke kan gaba wato Emerson nangwagwa na jam'iyya mai mulki Zanu PF, sai kuma dan adawa Nelson Chamisa. In the past, people were forced or intimidated into voting for particular candidates. A baya an tursasa jama'a ko kuma a yi musu barazana a sa su zaben waɗansu 'yan takara. Yanzu mutane na lalube ne kuma shine abin da ke burge demokradiyya da jam'iyyu da yawa. Dalili kenan da muke da 'yan takarar shugaban ƙasa da yawa. 'Yan takarar sun ce wannan fafatawa ce mai tsauri, amma kuma wacce tafi kowace jan hankalin jama'a a tarihin ƙasar Zimbabwe. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Cambodia ta bayyana cewa ta lashe dukkan kujerun majalisar ƙasar da ya maida ƙasar ƙarƙashin jam'iyya ɗaya. A zaben da ƙungiyoyin fafutuka suka aibata domin dakatar da babban jam'iyyar adawa, wato jam'iyyar Cambodia's People's Party, ta ce yanzu ita ke da gaba ɗaya kujerun majalisar ƙasar guda 125. A wata ƙididdiga da jam'iyyar ta CPP ta yi, an gano cewa mafi yawancin masu zaɓe sun fi sha'awar ƙauracewa zaɓen, duk da barazanar da gwamnati ta yi akan duk wanda ya yi hakan. A lokacin da aka tambayi kakakin jam'iyyar ko sakamakon zai nuna rashin gaskiya a cikin zaben, ya bayyana cewa jam'iyyar sam ta damu da suka ko kaɗan ba. Firayim Ministan ƙasar Cambodia Hun Sen yana gab da ɗorawa akan shekaru 33 da ya yi yana mulki da ƙarin wani wa'adin mulki na shekaru biyar ba tare da hamayya ba duk da kuwa ƙananan jam'iyyu goma sha tara ne suka fafata a zaben ba su samu wani kaso na kirki ba Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa ba ta amince da gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba domin daƙile shigowar bakin haure. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su ba shi goyon baya kan tsarin wato kan tsaron iyaka wanda ciki har da ginin katanga da waɗansu tsauraran canje-canje kan harkokin shige da ficen ƙasar. amma saboda majalisar na da karancin 'yan jam'iyyar shi Trump ɗin wato Republican, wacce kuma yawancin su 'yan Democrat ne, sun ƙi amincewa da ƙudurin Trump ɗin na yin sauyi kan harkokin shige da fice sau biyu a makonnin da suka wuce. barazanar tsayar da harkokin gwamnatin da Trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da izinin kashe kuɗi yake gab da ƙarewa a ƙarshen watan Satumba. hakan kuma na zuwa ne makonni biyar kafin zaben 'yan majalisar dattijai. Yawanci 'yan majalisar dokokin Amurka na cimma matsaya kan kashe kuɗi kafin kuɗin su ƙare, kamar yadda ya faru a shekarar da ta gabata. 'Yan majalisar jam'iyyar Democrat da dama sun yi amfani da shafukansu na Twitter wajen sukar barazanar da Trump yake na rufe harkokin gwamnati. labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. har yanzu an kasa fahimtar ɗaya daga cikin manyan al'amuran al'ajabi a harkar sufurin jiragen sama a tarihin duniya bayan masu bincike sun shaida wata sanarwa da suka fitar a yau litinin cewa ba su san abin da ya faru da wani jirgi sufurin kasar malaysia ba wanda ya ɓace shekaru hudu da suka wuce Kok Sushan wanda shine shugaban masu binciken amincin jirgin MH370 ya shaidawa manema labarai dalilin batan jirgin girar MH370 ba. Ya ce za su iya samo dalili ne idan da akwai wani burbushin jirgin. A ranar takwas ga watan Maris na shekarar 2014 ne jirgin MH370 ya ɓace. Jirgin ƙiyar Boeing 777 na ɗauke da mutane 239 da ya kama hanyar Beijing daga Kuala Lumpur. Gwamnatocin kasashen Australia da Malaysia da China sun dakatar da neman da suke yi wa jirgin a watan Janairun shekarar 2017 bayan da suka gama bincikar kimanin kilomita 119 a tekun India akan kuɗi dalar Amurka miliyan 150 inda suka tantance cewa hadarin jirgin dai ta yiwu ya faru ne a can arewa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana a jiya Lahadi cewa ya fadawa mawallafin jaridar The New York Times yadda ya yi wa gidajen jaridu laƙabi da maƙiyan al'umma, amma ɗan jarida ya mayar masa da martani inda ya ce kalamansa na da raɗaɗi da kuma haɗari ga 'yan jarida a faɗin duniya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla wasu mahara sun kai sabon hari a garin karal da ke karamar hukumar gasar ta jihar taraba kuma sun kashe sama da mutane shida ciki har da mai garin ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto rahotanni na cewa wasu mahara ne dauke da muga makamai suka farma garin karal da ke cikin karamar hukumar gasar a tsakiyar dare inda ko aka samu asar rayuka ciki ma hada na mai garin malam kacalla da kuma wani shugaban wata makaranta to wai koya lamarin ya faru ga ma da ta bakin wasu da suka tsallake rijiya da baya yin wannan hari. Sun shigo mana gari misalin karfe ɗaya da minti biyar gari ya rikishe gaba ɗaya gari fa yana wuta ratatatata shi na ji inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna a cikin gidan kashalla. na abu ya lalace shi na dauki waya na bugawa kashalla wayan shi ya amsa bai dauka ba sun zo kofa na kaman za su shiga shi su ce ba gidan ba. ina daga cikin waɗanda suka salla karijiya da baya e, sun shiga bindigan farko na ganin da in ba manta ba ya tashi ne karfe ɗaya da minti tara a gidan sarki da na ji bindiga ya tashi a can sai na tashi na fita daga cikin na sai na ji harbe-harben ya zo kusa da mu kofan gidan mu kenan a mutanen da suka zo har da mace kuma matan tana rufe da hijabi baki bakin hijabi a wani hali na banta ke ci waɗannan mahara tuni masu kame da wannan baiwa Allah shiga ta kaba da kuma halin ne ya su ita da 'ya'yanta mai gidana ne lokacin da suka shigo mun ji karan bindiga biyu daga gidan sarki muna ɗauka ko su yankin nafi ne na ɗaga kai mai gida na ya ce kwantar da kai daga nan suka fito daga cikin gidan sarki sai suka shigo gidanmu na sai suka shigo ɗakina suka buga ƙofa suka shiga na. suna cewa ka fito ka fito su uku da bindiga a hannunsu ka fito ka fito sai ya ce na am sai ya sauko daga kan gado da ya sauko sai suka kama hannun shi ina bin sha baya ya fito bakin kofa sai suka kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta sp david misal ta ko tabbatar da wannan hari inda mata ce sama da rayuka shida ne suka salwanta baya ga waɗanda aka raunata to amma kuma ta fasha alwashin zakulo maharan. mun samu kira da cewa wasu yan bindigar da ba san misalin karfe daya zuwa karfe biyu na sun shiga wannan wuri suna arbi ko ta ina a nan kuma jami'an tsaro wanda ke dpo na wannan yankin gasol ya yi kokori ya tafi da motoci zuwa wannan yanki amma kafin isansa wannan wurin ya tarar waɗannan yan bindiga sun harbe mutum sun kai mutum shida waɗanda suka rasa rayukansu a wannan wurin So daga nan dai mun ci gaba da bincike ba tabbatar ko su waye suka kai wannan hari ko kuma menene dalilin kai wannan hari. Cikin kwanakin nan ana samun irin waɗannan hare-hare a wasu sassan jihar Taraba da ke da yawan ƙabilu batun da a kullum hukumomin tsaro ke cewa suna nasu ƙoƙari. So muna nan dai muna tabbatar da bincike da mu muna nan muna tattara da yanzu amma yanzu an kalli ya an kula kwanta ko muna aiki sa ba rana mu tabbatar da cewa wanda suka yi wannan abu mai nasarar tafke. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Majalisar Dokokin Jihar Kano a yau da safe ta tsige Alhaji Yusuf ata a matsayin shugaban majalisar kuma ta mai gurbinsa da Alhaji Kabiru Alhassan Rurum da ya taɓa murabus akan wannan matsayin. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwali yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. a yayin zaman majalisar na litinin yan majalisa 27 ne cikin 40 suka kada ƙwar'a tsige alhaji abdullahi yusuf ata kuma suka maye gurbin sada tsohon shugaban da ya sauka a bara rabul kabiru a ririm wanda shine yanzu mataimakin shugaban majalisar a bara ne dai yan majalisar suka matsa lamba ga shugaba Rim lalle ya sauka daga kan kujerar shugabancin majalisar ko kuma su tsige shi saboda zarginsa da karɓar naira miliyan ɗari daga hannun hamshakin attajirin nan Alhaji Aliko Dangote a matsayin taushiyar baki domin majalisar ta dakatar da yunkurin ta na bincikar harkokin kudaden majalisar masarautar Kano a wancan lokaci. Tun ƙasa da watanni hudu da suka shuɗe ne 'yan majalisar suka yi yunkurin tsige Honorable Yusuf Abdullahi ata saboda zarginsa da rashin shugabanci na gari amma hakan bata faru ba kawai dai sai abin ya fada kan mataimakinsa kuma nan take aka zaɓi alhaji alasan rurum ya karɓi kujerar shugabancin mataimakin shugaban honorable abdullahi mai kana ciromawa shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar kanan ya bayyana dalilan suna na tsige shugaba Abdullahi Ata. Tun wancan kokashin da muka ce muna so za mu tsige spika ba don wani abu bane ce muke mu samu ci gaba a majalisa. Ci gaban majalisa kuwa ta kowace jiha shine ci gaban wannan jihar. Idan ba majalisa ba ta iya gudanar da aikin ta saboda rashin gudanar da aiki mai kyau ga shi shugaba wajibi ne a samu canji. tunde dai Honorable Kabiru Alassar sabon shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano ya sha alwashin daidaita al'amura dangane da tsarin shugabancin majalisar. A karo na biyu na karɓi wannan nauyi kuma na yi alkawari tsakanina da Allah zan iya iyawa ta tabbatar da cewa wannan majalisa ta ci gaba da aiki tsoro kuma za mu iya iyawar mu tabbatar da cewa mun ba tsari mun ba dokoki da na ƙasa da kuma na wannan zaune wajen gabatar da dukkanin aikace-aikacen mu na wannan majalisa mai albarka sababbin dokoki kamar yadda a baya muka gabatar a wannan zaure wadanda za su taɓa rayuwa da daraja da kuma ɗaukakar wannan jiha ta mai albarka Wanda ke 'yan majalisar dokokin ta Kano ba su alakanta matakin nasu na yau ba da batun sawa shekar da tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa zuwa jam'iyyar PDP daga APC. Amma masu kula da lamura na ganin cewa matakin baya rasa nasaba da kakar zaben baɗi da ta fara kankama a wannan ƙasa ta Najeriya. Malam Mustapha Muhammad wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Da wanda aka tsige da kuma wanda aka mayar duk 'yan jam'iyyar APC ne. Amma wani zai tunanin cewa akwai wani abu a ƙasa. watakila musamman ganin cewa a 'yan majalisun nan ana zargin akwai wasu wanda suna da alaka ko ta ƙarƙashin ƙasa ko ta zahiri da tsohon gwamna na kano wato kwankwaso da kuma tsohon gwamna na kano wato a malam ibrahim shekarau wanda a yanzu ana ganin cewa 'yan jam'iyya ɗaya ne kuma suna ƙoƙari suka cewa sun cire jam'iyyar apc wadda take mulki a nan jihar kano ta iya yiwa akwai wani abu wanda nan gaba zai fito wanda zai nuna cewa wannan abubuwan da ake na dambarwar siyasa da kuma tsige jagoranci na, na, na majalisa watakila zai iya za a iya alakanta shi da irin wannan. Batun yunkurin sauya shugabanci a majalisun dokoki na jihohin Najeriya da majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa na ci gaban ɗaukar hankalin jama'a a fagen siyasar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.

a ziyarar da ta fara na kwanaki uku a najeriya daraktan gidan rediyo muryar amurka amanda barnett yau ta bude wani taron bita na kwanaki biyu akan cutar shan inna wadda aka shirya wa 'yan jarida daga shiyar arewa maso gabashin najeriya ga hassan maina kaina da karin bayani daga birnin abuja the terrible Babbar daraktan gidan rediyon muryar Amurka kenan Amanda Bennett ke bude wani babban taron bita kan yaki da cutar polio da muryar Amurka ta shirya wa 'yan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda take jan hankalin 'yan jaridun da su yi amfani da kafafen yatsa labaransu wajen taka rawar kawar da wannan cuta da ta zamanto alakakai inda kuma ta ce gidan rediyon muryar Amurka zai ci gaba da jan gabar kawar da wannan cuta a sassa daban-daban na duniya. duniya. Nasiru Yakubu Birnin Yero da ke jagorantar gangamin tarukan da muryar Amurka ke shiryawa ya yi karin bayani dangane da makasudin wannan taro. Kasudin wannan koyarwa da muka samu a wato gogaggu da kuma kwararru masana akan cutar polio. shine domin a koya wa 'yan jarida musamman na arewa maso gabashin najeriya mazauna borno yobe da adamawa yadda za su kawo labarai akan cutar polio ganin cewa najeriya har yanzu na cikin kasashe da suka rage da cutar polio musamman kuma ana ganin jihohin jihohin arewa maso gabas su ne suke dauke da wannan lura musamman jihar borno ruth pali mai dugu yar jarida ce daga jihar borno da ke halartar wannan taro a halin yanzu a wannan taron zai taimaka aikin mu matuka don akwai wasu abubuwan da mu 'yan jarida ba mu sani ba kuma a wannan taron an wayar mana da kai kuma an kuma faɗa mana yadda za mu shiga wurare yadda za mu haɗa wato kyakkyawan zumunci ko kuma in ce dangantaka da mutanen uh, al'umman da mu muka shiga inda muka same su saboda mu samu abin da muke so mu samu a wajensu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. yara, domin to ma dalla a gaida hassan maina na waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji irin ɗawainiyar da gwamnatin jihar Bauchi take yi. Na ba mu ɗaliban jihar ta damar shiga cikin jerin sahun yara da suke a faɗin duniya wajen samun nagartaccen ilimi. Malam ɗan Azumi Zakari, darakta a ma'aikatar ilimi ta jihar Bauchi, ya yi muna bayanai kamar haka. Ana ciyar da su kullum a makaranta shi yasa yanzu in kika je makaranta mai ɗari biyu idan za ki kirga za ki sami su ɗari uku ko ɗari hudu saboda wannan gudumawan da gwamnati take ba su na abinci to da yawa yara suna samun su makarantu kuma tana saya musu takardu a wani wurin har ana ba su uniform ana ba su jaka da wasu takardu domin a tallafa musu domin samu samu shiga makarantu. To batun kyautatawa malamai da gyaran makarantu da muhimmancinsu a ƙoƙarin inganta darajar ilimi. ya labarin yake a nan jihar bauchi eh wannan gaskiya ina ga bauchi state tana ɗaya daga cikin states a north east wanda gaskiya gwamna ya yi haɓasa a kan wannan abu inga na farko na ɓangaren malamai mu a bauchi state muna ɗaya daga cikin jihohin da kullum muna samun albashin bayan wannan kuma gwamnati tana training teachers ana sake retraining nasu kuma kwanan baya ma muka ɗau malamai guda hamsin muka kai su nti suka je suka yi training sannan suka zo suka yi stepping down training din nan wajen malamai kusan dubu biyar gwamnati sa sake training malamai dubu bakwai da ɗari bakwai da ishirin da hudu duk domin a training nasu su tabbatar cewa suna koyarwa kuma ana ba su allowance bayan salarin su ana ba su kowane wata wa'annan malamin da muka yi training ana ba su dubu biyar biyar a salary top sannan akwai rural posting allowance da gwamnati take ba wa malamai domin malaman nan su samu su zauna a kauyuka sannan akwai wasu course subject allowance na malamai wanda suke koyar da darussa na kimiyya haka na turanci da lissafi da chemistry da biology da sauransu su ma duk na ana basu su sannan a bangaren gyaran makarantu gaskiya wannan gwamnati ta yi hoɓasa da tabbatar cewa akwai yanayi ingantacce wanda malamai da almajirai za su ji daɗin koyarwa da koyon karatu kwanan baya ba zan wuce ce wata shida ko bakwai ba muka gama gyara makarantu 20 a jihar nan to yanzu kuma muna da makarantu tara wanda za a gyara su daga sasha na zone din nan dama jama'a suna kuka da gwamnatin baya ta yi gyara amma kuma har yanzu akwai matsala a gyaran makarantu saboda wasu makarantun sun lalace wasu kuma babu wajen zama da sauransu eh, akwai wani hubasa da kuke yi ne akan wannan akwai sosai yake ga yanzu ma muna kokarin mu tura mu wajen due process domin mu samu certificate mu ci gaba da wannan gyaran sannan maganar kujeru kuma kwanan nan muka ba ma bauchi furniture aikin kujeru dubu goma wanda yana kan aiki yanayi muna raba wa makarantu domin a samu wurin zama ko a gwamnati ta gamsu da gudunmawar da iyaye wajen tallafa da daukar nauyin lamuran ilimi a jihar kwarai wallahi iyayen gwamnati ta amince domin shi yasa a wani tsari da gwamnati ma ta fito da shi ana kiransa sbmc saboda amincewan da ta yi yanzu shine ta sa wasu decision iyayen yaran ne suke ɗauka a makarantunsu tana an taimaka musu da wasu kuɗi bayan ta yi musu training su tabbatar sun ɗauki wannan makarantar kamar makarantar su ne domin saboda da iyaye sukan ga makarantar gwamnati kamar makarantar gwamnati ne ba a nasu ba amma yanzu saboda wannan hoɓɓasa da suka yi yanzu iyaye suna ganin makarantar nasu ne 'ya'yan nasu ne malamai ma nasu ne kuma makarantar a garin su yake kuma wani jan hankali kuke wa malaman da suke irin bara gurbi wanda ba su da cikakken ilimin wajen ba da ilimi ma al'umma ko da yau ma da muka yi senior management meeting abinda shi kwamishina ya ta magana a kai kenan yanzu muna da jan hankali su shugabannin makarantu bayan training da muke musu su ma su dinga samun tsoffin malamai a cikinsu suna dan ba su training suna dan kula da suna cikin su ga yadda za ku yi kaza ga yadda za ku yi kaza suna ba su dan training in addition to training da muke ba su masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Abdullahi Girbo, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta daidaita sautin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga na birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Da mata adon zan miƙewa kai ƙoƙarin nema. To da la'agai da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakon farko ya ce komawa jam'iyyar PDP da wasu 'yan jam'iyyar APC ke yi neman mulki ya kai su ba son ci gaban al'ummarsu ba don haka jam'iyyar APC ki kokarin gyara matsalolinki na cikin gidanki. Sako daga hakilu zamani almajirawa fashi sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa don Allah ku gaya waɗancan 'yan majalisu 53 da suka canza sheƙa daga APC zuwa PDP cewar mu talakawa Najeriya ko a jikinmu ganin yadda mu ne alkalai a ranar zaɓe sai dai abin da ba mu sani ba shine shin masu kada ƙuri'ar a ranar zaɓe su ma canza su za ku yi koko sako daga isun dila paki, sai kuma sako na gaba ya ce tabbas matsalar kashe-kashe a jihar zamfara abin kullum ƙara zama ruwan dare yake yi har an kasa yin komai a jihar duk da irin jami'an tsaron da ake ikirarin an tura jihar amma abin kullum kwan gaba kwan baya yake yi inda ko a baya bayan ng an kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba ga yawaitar 'yan gudun hijira don haka muke ƙara kira ga shugaban ƙasa da yi wa Allah ya tabbatar da yawaitar jami'an tsaro a zamfara sako daga hafizu balaraba gusau sai kuma sako na gaba ya ce fata na gari lamiri al'ummar ƙasar mali da zimbabwe muna muku fatan Allah ya zaɓa muku shugabanni na gari masu tausayi da kishin talaka ba masu kishin kansu da iyalansu ba a ƙarshe ina kira kira ga daukacin shugabannin hukumomin zaben kasashen da cewa su yi duk mai yiwuwa wajen bayyana hakikanin sakamakon wanda ya lashe zaɓe domin kaucewa rikicin bayan zaɓe a kasashen sako daga bello ishiyaku birnin fulani sakonmu na ƙarshe ce salam voa hausa muna kira ga hukumar zaben ƙasar mali da ta yi gaskiya da adalci wajen fitar da sakamakon zaben ƙasar sako daga yahaya danno azare tare da prince tasi ibn abdullah azare To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa bata amince da gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba, domin dakile shigowar bakin haure. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su ba shi goyon baya kan tsaron iyaka wanda ciki har da ginin katanga. Har yanzu an kasa fahimtar ɗaya daga cikin manyan al'amuran al'ajibi a harkar sufurin jiragen sama a tarihin duniya. Bayan masu bincike sun shaida a wata sanarwa da suka fitar a yau Litinin cewa ba su san abin da ya faru da wani jirgin sufurin ƙasar Malaysia ba, wanda ya ɓace shekaru hudu da suka wuce. Coxon Sean wanda shine shugaban masu binciken amincin jirgin na MH370 ya shaidawa manema labarai a Kuala Lumpur cewa tawagar tasu bata iya tantance dalilin batan jirgin kirar MH370 ba. Ya ce za su iya samo dalili ne idan akwai wani burbushin jirgin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana a yau jiya Lahadi cewa ya faɗawa mawallafin jaridar The New York Times Times yadda ya yi wa gidajen jaridu lakabi da makiyan al'umma, amma ɗan jaridar ya mayar masa da martani inda ya ce kalamansa na da raɗaɗi kuma suna da haɗari ga 'yan jarida a faɗin duniya. Murabus ɗin shugaba Robert Mugabe a shekarar da ta gabata ya janyo hankalin mutanen da ba su taɓa tsayawa takara ba, abin da ya sa suka shiga siyasa a wannan zaɓe mai ɗimbin tarihi da ake gudanarwa a yau Litinin. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai can dare za a ji mu dauke da sauran shirye-shiryen mu a madadin Hafsat Bello dan mai tsoro. da ta taimaka muka gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham sai kuma injiniyan mu na wannan eh, safiyar wato Robert Macklin baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum